a matsayina na memba na kwamitin da taɓe na bot kuma daga jigo na jam'iyyar pdp a jihata ta yobe na kira wannan taro don in jawo hankalin cewar a jihar yobe matakan da aka shimfiɗa bai bar wa 'yan yobe daman su zaɓi shugabanni daga hawan farko wato shine shugabanni na ward ba adamu waziri ya kuma zargi tsohon ministan kuɗin najeriya dr rima lawan ngama da ƙoƙarin sanya jam'iyyar a cikin aljihu Tinubu. Shi son shi ne ya mallaki jam'iyyar don mai hannu da shuni ne. A nan Abuja aka siyar mara fom na zaɓe, zaɓen da za a yi a jihar Yobe. Wannan ya zo daidai da raɗe-raɗin da ake da shi a kan cewa shugaban jam'iyya na yanzu ya riga ya zaɓi shugabanni a wasu jihohi don ya samu galaba a zaɓen da za a yi. Akwai abubuwan ganganci da aka yi wanda bai kamata a yi ba. In ana son jam'iyyar ta yi tasiri dole a saurara mu don ina da goyon baya ina da mago magoya goyon baya 'yan jam'iyya. mai me kake so a yi? Congress da aka ce an yi a yobe ko an fara shi a yobe ba fara shi ko an yi shakan ka'ida ba saboda haka a rusa. to yalla ba idan duk wadannan abubuwan da kuke son a yi ba samu ba a ƙarshe kana ta na barin jami'an nan a'a ba na da cewa ba zai yiwu ba ko mai dr in ingama zai ce ba ba kenan da adamu mai da wajiri da abokinsa adamu ma'azu suka yi da magudin da suka yi shine ya sa rasa gwamnati ina zuwa dr ingama hmm? shi adamu ziri ya ce ka zo nan abuja ka sai fom din gaba daya ka sa aljihu ka kariya ne Kariya ne fom din anan abuja ka sayar ko kuma adamu tuwa ka sayar da su a'a dama fom ko ina ana cewa to amma dr ingama shi adamu ziri yana da yana cewar mu da sharif yana amfani da ku ne domin biyan bukatar sa a wannan Ni da PhD ina za a yi amfani da ni. Na yi executive director so hudu wani sai amfani da ni. Na yi minista a ƙasar nan. Ko shugaban ƙasa ba zan tashi ba a ƙasar nan. Ko wanda suka yi shugaban ƙasar sun fi ni ne. Ya wani ai rainin wayo ne. PhD na yi a wani bankin amfana. Kuma gaba ɗaya university ni na zo nan bawa aka ba ni prize. Har ka ce ni dan da duk ilimi na wani ya amfani da ni. Duk kokarin da na yi don jin tabakin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa sanata Alimu Sharif ya ci tura. To amma ga abin da mukaddashin kakakin jam'iyyar Jami'ar na ƙasa barista Abdullahi Jalo ke cewa. Wannan zargi an naɗa panel na akwai appeal panel. Dole dole a dubi zargin Adamu Waziri a yi adalci. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.